وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هدوى أولا يمتشي ترانا الجمعة يومنا قوم قوتا صفر هجرة من الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبوتا لتريه أولا أربعين تقوى وان دي دي دي, دي, دي 24 ga watan bakwai shekara ta 2026 kamar kullum mun hada farfaji wannan makaranta ta alfaru islamic academy da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna domin ci gaba da majalisin 'yan uwa mata da muke a duk ranar juma'a bayan sallar la'asar littafinmu na farko kamar kullum shine littafin jami'ar mutum, fi tauhidi wal aqida wanda ko muna littafi na farko shine kitabu tauhid wannan shine darasi na 29 wannan shine darasi na 29 daidai ne na'am darasi na 29 babi shi ma babi na 29 a cikin littafin yau littafai biyu za yi insha Allah saboda mun yi hudu ban juma'a kuma muna da muhadara da an yi magariba a yau malama wannan babi ta ke babu ma ja a fil bil anwa'i babin da ya zo zai magana game da hukuncin al istisqa ayi roƙon ruwa ko neman yin ayi ruwa bil da taurari amfani da taurari wurin roƙon ruwa ko canfi akan cewa tauraro kaza yana kawo ruwan sama to shine babin da malam zai magana akai kuma ya buɗe babin da abin da ya saba shine ayan alqur'ani mai girma yace wa qaulillahi ta'ala da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun wato ku ne kuma kuke sanya godiyan arzikinku shine ku rinka karyatawa yanzu ni Allah muku komai sannan ya zamto godiyan da za ku yi min na arzikin da ne muku ne ku karyata ni ni da nake ba ku ruwa ku ce tauraro kaza ni? hatta a babin rashin sani masu cewa watan august yana ruwa sun shiga wannan babi aka da ai august ne august din ya cika august din shi bi ma'ana august ya bamu mu ruwan sama kenan to ai ko a yau da gobe ma ya karyata don yanzu galibi ruwan ma ba august aka fi samu ba ruwan ya matsaya koma september har october ma wani lokaci ko ba da yana ga september aka fi ruwan fiye da august din to kaga ya ne wannan yana daidai da kusan masu canfa cewa tauraro ke kawo ruwa ko an kaza kaza zai faru dukkaninsu suna faruwa ne da izinin Allah ta'ala to mun ji wannan aya suratul waqi'a aya ta 82 malik an abi malik al-ash'ari an karbo daga abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ku rike wannan hadisin yana da matukar muhimmanci kuma an saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa a wannan hadisi da zamu ji da yawan mutane sun saba annabi anan kuma za ku gani yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi arba'un wasu halaye wasu dabi'u guda hudu fi ummati suna nan a cikin al'ummata suna aikata su kuma waɗannan abubuwa da suke aikatawa min amril jahiliya suna daga cikin al'amuran jahiliya masu aikata su kamar suna cewa ne aiko ne bai musu amfani ba masu aikata wannan kamar sun saki shirya na ne sun riki shiryan kafin a aiko ni shine jahiliya din masu aikata wannan ɗabi'unsu ya yi daidai da na waɗanda suka rayu kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abin tashin hankalin da ban tsoro shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yutriku hunna ba za su taba barin su ba har a tashi alkiyama bi ma'ana burbushin wannan abubuwa guda hudu har a tashi alkiyama mutane za su ta aikata shi duk yanda ake wa'azi duk yanda ake karantarwa duk yanda ake sanar da mutane Allah to har a tashi kiyama ba za a rasa waɗanda a cikin wannan al'umma suke aikata irin wannan aiki ba ina littafin ka Allah sallallahu alaihi wa sallam ce la yatrukuhunna ba sa barin waɗannan ba za su bar su ba to ku tiya ni kirga su dan neman Allah ya tsare mu daga cikin su kuma ku ji na farkon kai ka ce a zamanin mu ma ya faɗi hadisin yace al-fakhru bil ahsab yin alfahari da dangi a to kai ajiyar zuciya ya dole ku alfahari ce mu familin mu mun fi karfin kaza mu wai baka san ƴan dangin wa kake aure ba dangin banza da ba ku bi Allah ba ku asuwa ko mun mallaki kaza kuma kun saba ma Allah da shi to me arziki kun zama matsiyata kun tara amma kun saba Allah da shi gara mara shi mai istighfari an gane na kausasa harshe don annabi shi ba ya kausasa muku din da annabi ya kausasa za mu kausasa in annabi ya ce a tsagaita sannan mu tsagaita ya ce al'amuran jahiliya ne wanda ke wannan kaman bai gode ma ni'imar aiko ni da aka yi masa ba saboda aiko ni shine in gyara ɗabi'u innama bu'istu li utammima makarimul akhlaq haka yace an aiko ni ne don in cika kyawawan ɗabi'u in gyara ma mutane halayensu bilal bin rabah Allah ya ƙara yadda a gare shi wani abu ya haɗa shi da wani mutumin ko madina ne ko maka cikin sahabbai farko-farkon musulunci sai ya kalli bilal ya ce da shi ɗan baƙar mace kun ji maganan nan ɗan baƙar mace mana kai ba Larabe ba kun ga gorin annabi sallallahu alaihi wasu ya ce tun ina rayan tun ina rayan za a dawo da jahiliya yi mawancan kata-kata ya zo ya sami bilal ya ce da shi ya bilal wallahi kuskure ya sa ne faɗin wannan ina roƙonka alfarma ɗaya zan kwanta in sa fuska na a ƙasa ka ɗaga ƙafanka ka taka fuska na ko na ji sauƙi akan maganganun da annabi ya faɗa akan wannan abin da ne bilal ya ce ba zan iya taka ƙafar da take ma Allah sujada ba to me Muhalli shayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-fakhru bil ahsab ya rinka alfahari da danginsu da asalinsu ai mu ne kaza mu ne kaza kai wata ma saboda karere auro ta za a dangin sai ta canza sunan ubanta ta sa da dangin ai karatu ya zo dole haka za ku ji karatun gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sai daga bisani ya shuka mata tsiya ya sallame ta kuma ta je kotu tana so a canza sunanta a sa na ubanta to tun farko Allah cewa ud'uhum li aba'ihim huwa mene aqsafu inda Allah aqsafu inda Allah Allah ce duk wanda za kira shi a kira shi da sunan mahaifin shi to ba laifi bane an jingina mutum da dangin shi a suna kun gane a ce familin su wani duk ba laifi bane abin da yake laifin shi ne alfahru a yi alfahari da nuna wannan abin wani tsiya ne a addini ko wani fifiko shi ne ya zama laifi amma an kira mutu an ce familin wane ko wanes family za a aure an ɗanyi wani abu mai kyau an ce familin duk wannan ba laifi ba ne amma a yi alfahari da shi wurin a ƙasƙantar da darajan wani shi ne laifin an gane bambancin to Allah ya sa mu dace mun samu nawa ɗaya wattanu fil ansab da sukan mutum a cikin tsatsan shi cikin tsatsan shi a ce wai ni kam dama ba fulani ba ne ba bai rabe ba ne ba kanuri ba ne in ce dama in yamuri ne ku uhun ai kaji to ina ba laifin ina ruwan dangin ba wannan ba abin nan ba ne shi yasa mummunan ɗabi'an nan ta cewa wai bambanta hausa da fulani da take fitowa kakku amshe ta ƙarya ne ‘yan ba bazata ne kiristoci ke har tsosani wannan tunanin idan an samu mai satan mutane a fulani an samu ma cikin yamurai sai ne an samu a yarba kuma lamba ɗaya ma na ƙasan bai rabe ne kuma an kama yarba da laifin to don haka ashe sukan asalin mutum baya cikin musulunci laifin da mutum ke shi ne za a soka wannan kam kowane ne ya hau kanta rago sai a soke shi amma a keɓa wasu da ambato da kaza wannan kuskure ne jama'a mun ji nawa biyu Allah ya muku albarka sai na uku al-istisqa'u bin nujum shine da muke muke nema al-istisqa'u bin nujum shine kuma neman ai sama ta hanyar taurari kun ga shine babin mu ne sa malaka hadisin kenan a ce a roki tauraro kaza yayi ruwa kun an ga tauraro kaza ya gitta za a yi ruwa ko in tauraro kaza ya fito ta wuri kaza za a yi ruwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba shi daga abin da shi ɗauke ba shi daga cikin ba shi daga cikin abin da yake musulunci yana da cikin al'amuran jahiliya to ga wata mai hatsarin shi ne wani ya hatu kururuwan kukan mutuwa kururuwan kukan mutuwa ku gane akwai bambanci tsakanin ai miki mutuwa ki ta kwalla ki ta kwalla ki ta hawaye ki ta hawaye da wadda za ta buɗe muryanta har ta faɗi wani magana tana ihu ana o oh, halawanta ce da Allah ku bata baki mana kin yi kururuwa ke to wannan na biyun shine ba a so amma dan an miki mutuwa an ga kwalla na zuba a idan ki wannan sunna ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ɗansa Ibrahim ya rasu an gan shi yana yin kwalla har hawaye na zuba daga idan shi yana jika gemunsa. wani daga cikin sahabbai ina tsammanin abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu ne ya ce da shi ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam hadda kai a kuka don an maka mutuwa sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna har ya kai abdurrahman wannan tausayin yaro ne da jinkan yaro da ya rasu bai je ko ina a rayuwa ba sannan ce da shi innal qalba la yahzan zuciya na tana cike da bakin ciki shabbas ina jin damuwa wa innal qalbi wa innal ayna latajma kuma wannan kwallon da ka gani sanadiyar mutuwar ne da gaske ne radadin zafin rashin da aka yi min ne yasa ni kwalla da kuka sai ce wala naqulu illa ma yurdi rabb amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da yake yardar da ubangiji bi ma'ana sunna ne a ga kina kwalla sunna ne a ji jikina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ba sunna bane a jikina na bane na lalace ina zan sa kaina ni gashi ban gama jami'a ba wa zai biya mun kuɗin makaranta Allah da ya kawo ki shi zai baki arziki wallahu khalaqakum wama ta'malun an gane wannan to wannan kururuwar mutuwa shine ba a so amma amma mutum mutuwa kun ga yana kwalla wannan sunna ne yana da kyau alaman ma ya ji zafi kenan yana fata Allah ya ma wanda ya rasu gafara to wannan anniyaha din ko ke ki ko ki biya ai miki duka haramun ne saboda eh saboda a lokacin jahiliya sukan biya ai musu kukan mutuwa akwai ta zabiyan hmm? irin waɗanda misali da ake kiransa a biya su fi waka lokacin biki a ba su kuɗi to su akan yi hayan wadda ta iya kururuwan mutuwa ma dan a san fa an yi babban rashi a gari a ce nawa za a biya ki ta in minti sha ne dubu ɗari da hamsin in ana son na minti talatin sai dai a biya da dala ko a biya dubu ɗari hudu domin ko shugaban ƙasa ya zo sai mun sa shi kuka da irin kukanmu da haka suke sana'a ce sosai kuma a ƙasar hausa ma ana yi ko ku sani ba galibi masu yin wannan ihun kururuwan mutuwar ƙarya ne ba abin nasu bai kai zuci ba wanda abin nasu ya kai zuci ba cika yin shi ma cika mancan ba wanda abin ya dai ai duka in yi yawa kuka ma gagara yake kun fahimta na taɓa faɗa muku a nan ni na gani da ido na mahaifiyar abokinmu Allah ya mata rahama tijiwa arziki ta rasu mun je muna jira a gama shirya ta mai sallah gidan akwai hanya sai lungu za ka ɗan shiga haka ka shiga lungun sannan sai ga ƙofar gidan ka shiga to mu maza muna farkon lungu saboda mata suna shiga sau na ga wata mata fa hira suke ma fa su biyu ba wadda tijuwa suna hira su tana sai da ta zo daidai bakin lungun kawai sai ta duka ta tattara takalmar ta hannu ta yanka wani uban ihu ta tafi da gudu na ku ka hakuri na ce ku taro munafukan tsohuwan nan ce ƙarya take ba gaskiya ba ne kuma tana jin na faɗa ce shiru ce shiru to yana da hatsari yin kururuwan mutuwa ku ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi gaba kaɗan wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ku gaya mu abubuwa kuɗin nan kafin mu ci gaba alfahari da dangi na biyu suka a asali tsatson mutum sai na uku neman ruwan sama da taurari na hudu a ba fa kukan mutuwa ba ko ruruwa akwai yambancin kuka ko ina shiga na ga wancan fa tana ta kuka me aka yi mata kin ga ai ba amma jiyo ta ba sai da aka faɗa amma wanda take kururuwa ba sai wai me ke faruwa gidan nan dukkan ki shiga ɗakin kin je tana yi kun gane bambancin shi kukan mutuwa ba haramun bane kururuwa na yekuwa Shi ne, bari ƙara muku wata fa'ida ɗaya. Hata bayan rasuwan mutum in dai ba da ta'aziyya za a yi ba malamai na ganin ba a yi ta yayatawa sai dai a yi addu'a kun fahimta sai dai kafin a rufe shi ya halarta a yada sanarwarsa da lokacin jana'izansa shi wannan ba kururuwa ne. Allah ka sa mutanen kirki su jana'izan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanna'ihatu kun ga da yake mata ne suka fi yawan duk da ko namiji yayi hukuncin ya shafe shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annaihatu ita fa mai kururuwan mutuwa idan lam tatub matukar bata tuba ba bayan ta ji wannan hadisi kuma ta ki tuba qabla mautiha kafin mutuwarta bi ma'ana mai kukan mutuwa matukar ta bari mutuwa ta riske ta bata tuba ba to qamu yawmal qiyamati za a tashe ta ranar alkiyama wa alaiha a jikinta za ku ganta an sanya mata sirbadun min qatiranin doguwar riga na narkakken dalma duk wanda kiyama kuka gan, kun san dai yadda. talge ai kun san zafin talge go ka san da talgen ya kuna ba ɗaya yake da kunan abin da ba shi ba talge da man gyaɗa waɗannan ka san kunan ba karamin kuna ne. to ballata na narkakken dalma wanda zai gasa fatan ya gasa har to za a sanya mata doguwar riga na narkakkiyar dalma wannan shine fadin Allah ta'ala cikin surati Ibrahim idan ka duba Qur'ani da Allah madaukakin sarki yake cewa sarabiluhum min qatirani wa taghsha mene wujuhahum nar in kuka ga wata an mata eh, abaya da narkakken dalma na wutaren alkiyama to kar ku tambaya kukan mutuwa ta rinka yi a duniya irin wanda aka haramta din in jiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa dir'un min jarab sannan kuma dir'un min jarab shine za a sanya mata asalin wato riga doguwa wanda rigar tana da ƙuna sannan kuma min jarabin tana sa mata wasu kuraje masu bala'in ƙaiƙai haka malamai suka fassara hadisu ga ƙunar rigan kuma yana haifar mafatarta da wasu irin cuta na jiki masu sa ƙaiƙayi da susa su ne dai kuraji kamar ƙazuwa ko kuma mai cutar ƙazuwa ya kake gani ya takarta wani kaga har itace ke sa aljihu almajiri yana takarta yana ta tayi ba muna so ka almajiranci ba ne mu kanmu na almajirai ne koyon karatu muke yi amma da ya kamata a tsabtace harkar a gyara shi a gyara shi a yanda yake tafiyar na yana bukatan gyare-gyare da yawa almajiri bawan Allah ne ilimi abun so ne haddan ƙur'ani abu ne mai kyau amma dai a sa shi a tsarin yadda yaro zai taso ya yi karatu shi ma ya amfanar da wasu an fahimci wannan a tsarin yadda ake almajiranci a kasar mu akwai kurakurai da yawa gaskiyar magana akwai mu ba muna sukan almajiranci ba ne ko muna cewa laifi ne yaro ya almajiranci abinda ke laifin shi ne abinda ke tattare da abubuwa yaro dan karami da bai san ina ya dosa ba bai san ciwon kanshi bai ma san alfanun abin da aka kawo shi ba an zo ya karatu ka shi, an tura shi gona an yi kaza an yi kaza ya ta yawo da cututtuka a jiki har ma rayuwar ta da kasa a zo a ja shi mala amin ibrahim daura na je wurin shi a darul huda darul sunna yake nuna min hotunan yara ƙananu waɗanda hizba ta samo su daga almajiranci wannan tsananta da aka yi musu halluwaɗi aka je ana yi da su ƴan ƙananun yara to kaga ina amfanin irin wannan in ka haihu ka tsara ɗanka ka koyar da shi in wani zai koyar ma da shi ka tabbatar tsarin da za a bi tsari ne da Allah yadda da shi ba muna suka bane kada ƴan uwanmu mabiya ɗariƙu su ɗauka mun daren musu ne ba daren musu bane gyara in ta zo ko a almajiranci ko a islamiyya muna faɗi da aka gyara kayanka bai zama mai sauke mu raba ba Allah ya ba mu ikon gyarawa gaba ɗaya mu wala huma haka nan sake karɓo hadisi daga daga gare su shine Abu Musa ah, al-Malik al-Malik Abi Malik al-Ash'ari an karɓo daga gare su ko da kina nufin nan ga Bukhari da Muslim ne an Zaid ibn Khalid daga Zaid dan Khalid kala yace ce lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatar subih bil hudaybiyya manzala kira da amince Allah sabbata gare shi yayi mana sallan asubahi a yayin da aka yi sulhu hudaybiyya inda muka tsaya aka yi sulhu hudaybiyya kuma sallan nan mun yi ta ne ala isari sama'in a ruwan sama da ya gabata bi ma'ana cikin caɓi ko cikin taɓo ko kuma gari yana jike shakab sakamakon ruwan sama kanat minal laili ruwan da aka yi a cikin dare nan nan da yace sama yana nufin al-matar sama'u bi ma'ana matar yursilu samaa alaikum midrara A sama shi shine al Ya yace mun yi sallah asubahi lokacin da aka yi a Kulaibiya wanda yayin da muka yi sallah akwai danshin ruwa na daren da ya wuce an yi ruwa da dare gari bai bushe ba hal asuba ta yi muka yi sallar mu a cikin wannan tabo ko na yashi na ruwa falamman sarrafa. a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in sarafa ya idan da sallah aqbala ala nasi sai ya juyo ya kalli mutane fa qala sai ya ce da su sahabbai kenan ko hal tadruna ma za qala rabbukum shin kun san ko me ubangijinku ya faɗa kun san me Allah ta'ala ya aiko aka faɗa mu muna cikin sallan nan kuwa qalu sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su ne mafiya sani su ne mafiya sani bi ma'ana ba mu sani ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanar da mu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah madaukakin sarki cewa da ni yayi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir Allahu akbar daga cikin bayina an samu wanda asbahin nan yau safiyan nan sun wayi gare mu'minun bi akwai wanda sun yi imani da ni wa kafirun akwai wanda sun butulce mu nan alkufur ne al kufur kafirci ne da bai kai kafirci ba kusa akwai babban kafirci akwai karami mutumin da ya babban kafirci in ya mutu ba za a yi masa sallah ba ba za a kai shi makabartan musulmi a rufe shi ba sai dai a kai shi can cikin arna to wannan ma'anan kafirci dama da wasu yana nufin butulci Allah ya halicci mutum ya ba shi arziki ya yi masa komai sai kuma mutum ya ɗauki haƙƙin Allah din ya ba wa wani Allah kun ga wannan shake taimaka butulci. to Allah ta'ala ce bayina sun wayi gari cikin sakon da suka yi imani da ni cikin sakon da suka yi min butulci ya za a yi mu gane tun kan mu tambaya sai ya ce Fa amma man ƙala kun ga duk wanda daga cikin bayina ya ce mutirna bi fadlillahi an yi mana ruwa ne da falalan Allah wa rahmatihi da rahamansa duk wanda yace an mana ruwa ne da falalan Allah da rahamansa Fazalika, mu'minun bi wannan shine mai cikakken imani da ni Allah kafirin bil kawkabi kuma mai butulcewa taurari ma'ana bai dora musu haƙƙin allantaka ba wa amma man qala amma wanda ya kuskure yace mutirna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwa bi nau'i nau'i kun ga hamza ne ba ainun ba ko ma'anansa shine tauraro an fahimta jam'in shine al-anwa'i wanda muka faɗa a farkon babu wanda babu yace ba malice babu menene al-istisqa bil anwa'i al-anwa'i jam'i ne na nau'a wa huwa wa huwa an-najm shine abin da ake nufi da shi tauraro duk wanda yace mutirna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwan sama da tauraro kaza da kaza ya ambaci sunan taurarin fa zalika kafirun bi wannan shine wanda ya mun butulci ni Allah in yi ruwa ce tauraro ne mu'minin bil kawkabi kuma mai imani da taurari to kun ga anan sai ya fassara muku alkaukab din shine annau din can an gane wala kuma hakanan an karbo daga Imam bukhari da Muslim min hadisi bin abbasin tare da cikin hadisin Abdullah dan Abbas ma'anahu da wannan ma'anan da muka ji Wasihi, sai dai a cikin riwayan abla ibn abbas Allah ya kare da a gare shi qala ba'dhum sa wasu daga cikin sashin su suka sahabbai kenan a lokacin da yake ba san hukuncin ba sai suka ce laqad sadaqa nau'u kaza wa kaza lallai tauraro kaza da tauraro kaza sun yi gaskiya tunda wannan tauraro ya fito to ruwan sama ya tabbata kamar yadda zaki ce ai august ta shiga ruwa yanzu aka fara wai gaya miki ba wanda ya gaya miki wannan Allah ta'ala fa'alun ne lima yurid in so zai kai ruwan jun zai iya juya shi duk inda so ya juya shi to bayayin da waɗannan sahabbai ba su san hukuncin ba rashin sani yasa suka ce an yi lallai tauraro kaza da tauraro kaza yi gaskiya fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya kun san ko Allah ba zai saukar da aya babu dalili mai karfi ba in har Allah zai magana ko ciyaman din garin ku yi magana abu ya kai inda ya kai balle gwamna balle sanata balle minista balle tana shugaban kasa to balle tana a ce rabbus samawati wal ardh wannan magana ce fa suka yi ku duba wanda mu yanzu mun shayin ma da gangar su fa ba da gangar suka yi ba sabban nan wallahi da sun san ba daidai bane wallahi ba za su yi ba kuma Allah ya kaddara su yi ne saboda mu mu koya karbi kuskure dan da ba su kuskuren an gyara ba da yanzu muna ta kuskuren muna shiga wuta dan haka falala ne ga sahabban ba kaskanci ba an gane to suna fadin cewa kai tauraro kaza yi gaskiya kawai jama'a sai fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya yace fala qusimu bi mawaqi'in nujum to ina yin rantsuwa da mafadan taurari ina rantsuwa da mafadan taurari me abin nufi su kansu taurarin ne ne ubangijinsu na su yi muku ruwa an ku gane jama'a kun karatun ne kuna fahimtar shi don Allah yawwa saboda fahimtar ku shine riban Allah ya ce ina rantsuwa da mafadan taurari me yake nufi su kansu in sun fada inda sun isa kar su fada din <laughs> Allah ce yana rantsuwa da inda taurari suke fadawa bai ma'ana kai da kaya duk mallakan wuya ne da ruwan da taurarin da kuke cewa sun muku ruwan dinni nake da ku har sai da Allah ya ta magana cikin fushi ya ce a yaje tukar Zibon? ya ce yanzu saboda wannan arziki da nemi kuma ku rinka karyatawa ku rinka karyata muku ruwa ku ce ka ya muku ruwa ai ko wani abu mijinki ya baki ki ce gode Allah maka albarka ka Allah ya tausaya mun Allah ya tausaya mun ya sa kai mun Allah shi ya baki ba mijinki ba shi sanadi ne shi sanadi ne Allah ne ya sa tausayi yake son mijinki ya samu lada ke kuma ki samu sauki shikenan sai ba mijinki lada ke kuma ya sauƙaƙe miki Allah ya sa mazajen ku ci gaba da tausaya muku fihi masailu karkashin wannan ayoyi da hadisai yan uwa akwai matsaloli masu muhimmanci da zamu amfana da su al'ula ta farko tafsirin ayatul waqi'a shine tafsirin ayan da ke cikin suratul waqi'a wancan ta farko wa taj'aluna rizqakum annakum mene tukadzibun kuke kuma sanya godiyar arzikin ku shine ku rika ƙaryatawa? yanzu mun gane a cikin Allah ya ni'ima shi ake gode ma ba wani ba an tuna ku as-saniyatu zikrul arba'i lati min amri aljahiliya an ambata mana abubuwa guda hudu wanda aka tabbatar mana suna cikin al'amuran jahiliya ku sake tuna mun su kar ku juya kallon takarda duk wanda ta juya zan ala tsitsitsi ta yara <laughs> albari a ba shine na farko ba na farko eh naji yau an kai ni ɗaya na yadda ihin alfahari da dangi yan uwa na biyu suka a fil ansab suka a cikin tsatsan mutum na uku neman yin ruwa da taurari na hudu wai irin ba damar nan ana daga murya ofa dai ni na koya muku <laughs> lallai na yi farin ciki wallahi na ji daɗi alaman an gane Allah kuma ya muku albarka Allah ya ba ku ilimi mai amfani Allah ya sa muna tare da ku har aljanna as-salisatu yan uwa abu na uku da muka koya a wannan karatu zikirul kufri bi ba'dha lallai mun fahimci kafir an ambata mana ce wanda wasu suke daga sashin ni'imar da Allah ya musu na ruwan sama ar-rabi'atu na hudu anna min al-kufri ma la yukhrij anil milla ashe akwai daga cikin kafirci wanda baya fitar da mutum daga musulunci kun ga wani zo ya karanta wannan hadisin da zafin kai sai kafirta mutane shi ko kafirta mutum fa sai an yi da gaske sai an yi da gaske kafirta mutum ba abu ne mai sauki ba Shekul Islam Ibn taimiyya duk abin da aka yi mishi da ɗauri a gidan yari da koran shi da waye da kashe mai ba abin da ya fi tsoro a rayuwar shi kamar kafirta wani kuma yanzu waɗanda ba suke ƙin shi ba san shi ba su cewa yana ta kafurta mutane ibn taymiya wallahi ba tsoron kafurta mutane kafin ka samu kamar ibn taymiya ne nan irin karnin su waɗannan da yake sannin su sai yi da gaske to ba a kafurta mutum ki ce wacce kafura ne ba musulma ne? ta fita musulunci a'a ba ni nake ba ba ke kike ba alkali yake sai an je kotu shi ma alkali sai ya bi matakai ya ce kaza da kika yi kin san hukuncin shi a shari'ar musulunci kaza ne ta ce a'a ita gaskiya ba haka ayat take ba to jahila ce sai an koyar da ita ba kafurta ta zaa yi ba kun fahimci magana ta ce eh an sani din kuma hakan ake nufi an kam an yin to kun gani ta sani ko ta komai da shubuha sai a ba ta daman tuba wa Allah har kwana uku ko hudu har yanzu kujin da musulunci yake da faɗi da sauki sai an ba ta daman ta tuba a dawo ta ce a'a a sake ta ce a'a a na ƙarshe alƙali ne zai ce wance ta yi aikin kafirci duniya ta shaida shi ma faka zai ce zai ce mutane jama'a wacce ta zama bakar kafira yar jahannama na fiya zai ce wance ta yi aiki a ƙarƙashin aya kaza da hadisi kaza da ya tabbatar da mai irin wannan aikin kafiri ne shi shi ke ya gama na shi sai kuma Allah ya gaskata ko ya sauya abin Allah ka tsare mu to ina ne muka gano cewa akwai kafircin da bai fitar da mutum daga musulunci shine can da ya ce mu'minun bi wa kafir ko akwai wanda sun imani da ji sun kuma kafirce bi ma'ana wasu sun gode mun wasu sun mun butulci mu'minun bi wasu sun gode mun ne musu ruwa wasu sun mun butulci ni ne ruwa suka ce tauraro ya ruwa an gane karatun ko to sai na biyar alhamisatu qawluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir an waye gari cikin bayina akwai mai imani da ni akwai mai mun butulci bi sababin nuzulin ni'ima wannan fadi ya faru ne sanadiyan saukan ni'ima ashe ki sani duk da Allah ya saukar da ni'ima ɗayan biyu zai faru wasu za su karɓi ni'iman hannu biyu kuma su gode wasu za su kafurci su butulci wata tana sallah tana kiyaye hijabinta har ƙasa amma yau da Allah zai narka mata duniya sai ki ganta da wannan laishin da har kirjinta a waje yake a ce to hajji ya aiko irin ku in kun sa yaushe ake bambance ku da manya ga ga manya nan wanda suke bin Allah ke kan ai ba manya bace a ke ku ba babban mace bace da ke babba ce da kin dauki wa qarna fi kunna. wala tabarrana tabarruj al-jahiliyyah al-ula da ba ki zama arhaba da kin zama mai daraja da kima dan uwa kuna fahimta to ni'ima in ta zo wasu kan gode wasu kan yi butulci butulcin nan shine ba a so kuma Allah karka jarabe mu dan tsarkin sunayenka asadi fatu sai na shida at-tafattun lil imani fi hada al-mawdu' akwai fahimta kaifin fahimta na abin da ya tafi imani a wannan mawdu'in akwai bukatan ki zurfafa tunani da kyau sannan na bakwai a tafattuni lil kufri fi hadal mawdu kuma ki zurfa tunani ki hankalta ba kake shiga cikin masu ma Allah butulci a wannan mawdu'in kin ga furuci kawai suka yi ba ko da yake ya wuce kawai magana suka yi amma Allah ya fusata da magana yace wasu sun kafirci ka duba butulci har sai da Allah ya kira shi da suna kafirci abu ya lalace jama'a as-saminatu sai na takwas at tafattu li qawlihi akwai zurfafa tunani da lura mu lura da kyau fadin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ce wasu sun ce laƙar sadaka nau'u kaza wa kaza haƙiƙa tauraro kaza da kaza sun yi gaskiya a tasi a tufe da tara ikhrajul alimi lil muta'allimil mas'alata lil istifhami ha, mun gane yana da cikin abu mai kyau malami ya fitar ma ɗalibinsa da wata matsala da nufin neman ƙarin haske daga wurin ɗalibin saboda ɗalibin ya fahimci karatu da kyau kamar yanzu ne muku na ce ku ka abubuwa hudun nan ko ko kaza sai kuka zo da su kun ga yanzu karatun zai ko kin koma gida baki bude ba dama gobe asabar naga akwai bukukuwa tace gobe ake saukan yara gobe wance za ta walima gobe auren wance in na tashi daga wurin sauka zan dan leka musu wance biki da yamma kuma an yi haihuwa makwabta ina so kan awatsa zuwan yi barka duk kin karar da rana akan titi zinki hajiya hmm? to in ma ba ku je kun yi ba yanda ne muku tambayar nan na tabbatar zai wuya ku manta karatun da wuri haka ne ko ba haka bane ko kin manta da kin ji wani ya fada ki ce oh kaga karatun nan duk da fa bata duba littafi ba <laughs> ce kaga karatun nan na juma'a gashi ya fito anan to haka ake so ki gane ki rike to malami ya fito ma waɗanda yake koyarwa da wata matsala ta hanyar istifham neman ƙarin haske daga wurinsu na fahimta ko sun gane liƙaunihi saboda mun ji annabi sallallahu alaihi ya ce a ma za qala rabbukum kun san me ubangijin ya ce to kun ga yanzu kowa hankalin shi zai dawo jikin shi za a yi ta getting wanda ta ce kaza wanda ta ce kaza wanda da za a bada da sai ku ga kowa ya fahimta cas cas bai manta ba ina fata kuna tare da ni to sai na goma na karshe al'ashiratu na goma shine wa'idun na'ihati lallai a wannan karatu mun fahimci mai kururuwan mutuwa tana da narkon azaba in bata tuba kun tuna na faɗa muku bambancin alwa'adu da mene alwa'id wawai ka tuna ko alwa'adu shine me alkawarin rahama da jin kai alwa'id inna wa'dallahi farai da gaske alwa'id shi kuma shine me alkawarin narkon azaba to anan wanne ne ciki alwa'id rahama ne ko azaba na azaba ne Allah ya alkawarin narkon azaba ga annaihati wanda take kururuwan mutuwa kutuna kururuwa ba kuka ba muna maimaita kukan mutuwa kwalla saboda amma mutum mutuwa wannan sunna ce ba ba laifi ba kururuwa da za a daga sauti na bani na lalace wayyo Allah ina zan sa kaina irin waɗannan su ne wanda Allah ya hana inda za ki sa kanki shi ne wurin Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sa mu dace da mun ɗauki littafi na biyu shi zaman na ƙarshe insha Allah tariqu salihin ila rabbil alamin wannan darasi na nawa ne 29 ko 30 30 za a tashi ko in ka wannan kake mikai